Ku zo uwa da maza da mata gaba ɗanku. Shirin gyara kayanka. Da yara da manya tashar mu yau ke kirawo ku. Shirin gyara kayanka. Ku zo ga shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu masu kallon mu da sauraron mu. Barkunku da sake kasancewa da mu a cikin wani sabon shiri na gyara kayanka. kamar yadda masu kallo suka san shirin gyara kayanka shiri ne da yake tattaunawa da manya-manyan jami'an tsaro na bangarori daban-daban wadda a yau cikin yardar allah allah ya ba mu sa'a mun samu damar haduwa domin tattaunawa da shugaba kwamandant na efcc wato hukumar nan masu yaƙi da ta'ammali da cin hanci da rashawa na tarayyar najeriya wanda shine kwamanda gaba ɗaya na yankin eh, wani bangare na arewa maso yammacin tarayyar najeriya wato alhaji faruku dogon daji ranka daɗe muna maka barka da zuwa cikin shirin gyara kayanka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to kamar yadda ka ji a cikin gabatarwar mu alhaji faruku dogon daji a shirin gyara kayan ka shiri ne da yake tattaunawa a tare da jami'an tsaro na bangarori daban-daban wadda yau ga shi allah maɗaukin sarki ya kawo ka cikin wannan shiri wadda amma a al'adar shirin shine da farko mukan ɗan nemi jin takaitaccen tarihin shi babban bako na mako a kowane lokaci saboda haka a yanzu za mu so mu ji takaitaccen tarihin kwamandan wannan runduna ta wannan shiya. auzu billahi sami lalim min shaitanu rajim bismillahi rahmanu rahim wa salatu wa salamu ala nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ba'd alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam ah, sunana faruk ah, muallai idogon daji an haife ni a garin dogon daji da ke karamar hukumar mulki ta tambuwal jihar sokoto a shekarar biyu ga watan biyar shekarar 1978 a shekarar 40 da kusan hudu da dan kadan kenan na yi makarantar firamare a dogon daji na yi secondary school part a dogon daji karamar secondary school na yi uh, government technical college binji uh, secondary school that is uh, senior secondary school nan kuma na shiga jami'a usman dan fodiyo university haka na yi degree a physics haka na kare a shekara ta 2001 ah. uh, bayan na kare na yi bautar kasa nyc kenan a jihar kogi a oke ne 2002-2003 bayan wannan na fara koyarwa a kwalejin ilimi ta shehu shagari da ke sokoto mm. kamin in samu aiki kamin in jona hukumar afcc a 2004 haka disamba mu ne set din farko mm. tare da hukumar mun yi training a police college academy police college a ikeja mm. bayan training muka fara aiki a na aiki a lagos hmm. a matsayin mai bincike daga baya aka mai da ni gombe bayan shekara hudu na zama team leader sectional head a gombe na bar gombe 2016 zuwa abuja hmm. shi ma a gehen bincike din dai na bar abuja karshen 2018 zuwa sokoto muka bude sabon ofis a sokoto daga ba aka da ni kano na ji a matsayin mataimakin shugaban sashi na sokoto a wancan lokaci haka sannan na dawo nan na zama mataimakin shugaba shekarar da ta gabata kuma aka bani shugabancin wannan sashi na wannan hukuma da ke kano ah, shi ne kadashin tarihi gaskiya ne to alhamdulillah to komanda ah, shi wannan shiya misali kamar yawanci idan aka ce wannan shiya ana hada kamar katsina kano jigawa ban sani ba ko kuma a naku wannan hukuma din haka abin yake haka ne sashen kano command kano zural command haka yana kula da jihar kano haka da jihar jigawa da jihar katsina to haka yake shi ma to alhamdulillah to baya da wannan komanda lalle kan za mu so da ni da masu kallon mu da sauraron mu mu ji menene hurumin ma aikin ku shin kama misali kamar a wannan 'yan siyasa ne ko kuma barayin gwamnati ko kuma misali ya shafi kowa da kowa duk wani mai laifi ba sai ma'aikacin gwamnati ko dan siyasa ba kawai wannan hukumar ta ku ta tsaya a kai zan dan koma baya kaɗan tarihin kawo ita hukumar haka ta efcc lokacin shugaban Kasa olusegun obasanjo hmm. ko da ya zo ya karbi mulki 1999 nigeria tana daga cikin kasashen da aka sa cikin wani blacklist inda kira shi ko kasashe jerin kasashe waɗanda ba za a yi hulɗa da su ba na duniya haka wanda ake ce ma eh, ccct da abin nan da, turanci that is financial action tax force suka mm. shirya suka sa mm. najeriya tana daga ciki ba za a yi hulɗa da ita ba saboda sai ta kawo wasu dokoki da za su za a yi darasi a yi ishu addressing issue harkar cin hanci da rashawa harkar ta'addanci harkar money laundering halatta kudin jabu haka so lokacin da aka yi wannan abin da ya fara yi na farko sai ya kawo ICPC ya yi creating ICPC 2002 mm. na'am 2000 2000 aka zo aka yi kaddamar da ita kuma sai suka ga bukatar cewa har yanzu dai ba a gama addressing issues ɗin da wancan kwamitin na majalisar ɗinkin mm. duniya yake bukata ba bata cimma wannan burin ba har wannan mm. sai aka yi creating ita wannan hukuma by the act of national assembly by the 2002 hmm. a cikin ayyukanta da aka tsara za ta yi aiki da yaƙi da tattalin arziki masu yi tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa hmm. da almundahana hmm. da wanda aka kira 419 da forgery wanda sashen ta na wannan kundi da ya kafa ta sashi na 46 ya ba da ma'ana abin da ake kira shi wannan economic crimes din hmm. ya yi including ba lallai harkar eh, economic governance kamar da ake cewa harka da halatta kudin gwamnati public funds eh, fraud kenan haka to ya hada har da harkar 419 eh, wanda muka yi sanya 419 that is zamba cikin aminci ya hada da harkar duka da harkar da yake harkar mu'amala ta kuɗi wanda duk zamba da ake da mu'amala ta cikin kuɗi mm. ah, an ba wa hukumar efcc da ta yi bincike ah, a kan shi so da aka ha efcc din that is 2002 aka yi launching dinta a august 2003 sabon harkon shugabanta that is malam nuhu ribadu mm. ya zo ya fara sai suka zo suka kuma fahimci cewa akwai gyara dai still ga wannan kundi hmm. na da aka kawata da shi na 2002 hmm. sai suka sake komawa a national assembly aka sake gyara haka shine wannan kundin da muke da shi yanzu na 2004 kenan sai ya fitar da ayyukanta da za ta yi da ayyukan da aka tsara da za a kai ta kara za ta kai kara mm, za ta kama mm. kaza za ta bincike kaza ta bincike kaza so on and mm. so forth to daga haka nan sai suka yi creating department major department guda biyu shine department na Uh, operations wanda shi ake cewa investigation department masu bincike kenan bincike kenan haka sannan kuma da department na prosecution shi ne wanda zai je kotu hmm. that is na legal department kenan haka so da tafiya ta yi tafiya lokacin an fara da department department din operations din bincike sai ana da sashen bincike kashi hudu hmm. lokacin akwai abin da ake ce mai economic governance section wanda shi yake kula da bincike na al'amarin halatta kudaden gwamnati public funds da generally hmm. wanda mahaice ma'aikatan gwamnati suke yi da kamfuna da sauransu da hmm. gwamnati hmm. shi wannan sashe duk abin da ya kama da wannan in aka zo bincike su suke wannan bincike sai kuma aka yi advanced fee fraud section wanda suke ce ma aff wanda muke ce ma 419 uh, Sashe na hausa wani harkar uh, zamba cikin aminci kenan that is wanda ake yi da computer da wanda ake yi da uh, ainihin na local namu wanda muke ce wash wash eh, so shi wannan AFF section shi yake kula da wannan sai suka yi general investigation session shi kuma wanda yake kula da eh, bincike na wasu abubuwa wanda suke tuna daga cikin abin da aka aka aka ba wa efcc dama ta bincike amma baya cikin economic governance baya cikin shi ainihin eh, aff sannan sai banking fraud section shi kuma shi yake bincike al'amura da na harka cuta da aka yi ta banki da shi bankin ne ya yi ko kuma ma'aikata na kusa suke ma banki cuta mm. ko kuma wasu suke amfani da banki suka yi cuta shi kuma wannan sashe aka, aka sa shi so da tafiya ta yi tafiya al'amuran eh, na tana karuwa da mm. ana ana ana wayewa masu wanda ake kama ana kama su suna gane suna ƙara yin wasu hanyoyi wasu hanyoyi mm. sai aka ƙara yawan section din yanzu ya kai wurin kashi kusan sha ɗaya daga hudu to banda shi wannan abin da nace advance fee fraud haka banda shi banking fraud banda hmm. shi eh, general investigation yanzu an kara mishi tare da counter terrorism and general investigation unit ya zama guda biyu tare da shi to banda shi eh, ainihin da eh, akwai kuma cyber crime din yanzu an gane hmm. cewa a part AFF din saboda aiki yana da yawa sai aka raba biyu hmm. sai aka zo computer related fraud wanda aka yi amfani da computer shi aka kira shi Eh, recently ma national assembly sun pass law cyber crime act in 2015 hmm. shi ma yin sister da wanda suke enforce na shi kaga aka creating section akan wannan hmm. sannan muka fahimci kuma akwai eh, matsala ta harkar hada-hadan kudaden waje hmm. that is foreign exchange to sai aka creating section mai suna foreign exchange malpractice section shi ma don ya kula da irin waɗannan matsalolin da suke zuwa ta wannan gefe sannan an fahimci kuma akwai procurement act da aka yi 2007 wanda yake ba da dama yadda za a yi sayan kayan gwamnati da za a yi hmm. abubuwan gwamnati da sauransu harkokin dai na gwamnati harkar procurement na jari na gwamnati shi ma makamanci ana samun matsaloli a kai sai kuma suka create wani section shi ma a cikin bincike da hmm. education procurement first section shi ma shi ma muna da wannan sannan muna da land and property first section shi kuma saboda mun fahimci jama'a da yawa iri na ni da kai ka samu kuɗin abinci daga cikin salarin muna dan boye wani abu kokari mm. mu samu dan fili dan gida kamin dai mu gama shekara 30 da wani abu na aiki ka dan samu kana da gidan da zaka shiga to mun fahimci da yawan mutane suna fada hannun miyagu mm. sai ka zo ka sai fili filin an riga ba nashi bane ya mm. sayar mu wanda sauransu ana samun waɗannan korafe korafe da yawa shi ma sai ya e fi sake create wannan section aka kira shi wannan uh, land and property fraud section to shi ma aka kara akai kara akan shi sannan akwai uh, uh, tax fraud section shi kuma mun fahimci dama harkar gwamnati za ta sai da harka ana biyan haraji sai muka cewa hmm. ana akwai da kamfuna da mutane da gwamnati ma eh, ma'aikatan gwamnati da yawa hmm. ba sa compliance da tax haka harkar tax sai ma ga akwai korafi korafi akan wannan shi ma sai aka yi creating wannan section shi ma ah, tax fraud section Eh, I think ina jin dai su ne virtually na counting da kyau eh, <laughs> sha ɗaya kenan eh, su ne yanzu operational section da akwai hmm. a efcc ah. masu bincike haka to yanzu kamar misali a wannan shiya taka wanda ta hada da kano katsina jigawa wa'in irin laifuffuka ne wanda suka shafe ku kai tsaye suka fi yawa misali a wannan shiya nan kusa dai gaskiya a laifuka da zai ce shekarar 2021 da wannan da ake ciki yanzu complaints inda aka samu banda wanda aka saba karba mm. na ma'aikacin gwamnati ko kuma an ba da kwangila an biya kuɗi ba a yi ba mm. ko kuma an biya kuɗi an yi an constituency project dan majalisa na jiha ko na tarayya bai yi ba da an saba jin su wayan nan. haka to sai aka zama yanzu kuma target ɗin su masu lai aikata laihuka sai kuma kan ni da kai kan ainihin ɗan abun da muka rina mm. muna ganin ba namu ba ne. ga dauka shine zama to kana dan aji kuɗin ka account sai ka ji an je an yi compromising account din an cire kuɗi mm. baka sani shine wanda muka kira popularly called illegal withdrawal ko theft so muna da korafe-korafe akan wannan da yawa su bankin ne suke cira ko kuma wasu ne daban wasu ne za su je suna different method mm-hmm. za a iya kiran ka a waya a gaya maka daga banki a kira ka cewa a ai ni ma'aikacin banki ne account ɗin kana matsala ka bani kaza ka bani kaza wasu mm. mutane mu saboda rashin wayewa mm. sai su bada details nasu sai ko da ko za su ahma riga an kwashi kuɗin cikin account din mm-hmm. wasu kuma a'a ba haka bane suna da wannan app din dama suna internet banking or thereabout mm. sai su sai su yi downloading ah. sai a yi compromising sai a yi hacking sai a yi taking over wasu kuma eh, yanzu bbn dinnan takar da tawa da mm. is common muna ta rubuta muna ajiyewa mm. wanda ya sauke ta suna akwai policy na gwamnati ta kawo da cewa saboda sauƙa congestion da akwai lokacin covid-19 a shiga banki sai zama za ka iya bude account online eh, ba sai ka je banki ba to shi ma sai suka yi amfani da dama sai su ɗauki biyan ita da inda kai sai su ka banki da ba na amfani da shi sai su je su buɗe account a wurin su ɗaukan maka bashi a bankin sai su akwai wa'annan ƙorafe-ƙorafe da yawa mai ta fama da irin wannan ah, a wannan shiya